بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ترى ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin a gidan salaf ashabul hadis wanda a fadilatu sheik abi usman ismail bin Abdulrahman al-sabuni ya wallafa wanda a fadilatu sheik rabi'u bin hadi umair al-madkhali yi wa ainihin sharhi yau za mu tashi shafi na ɗari uku da saba'in da takwas na'am bismillahir rahmanir qala wa laysu illa ahlus sunna al mudiyya ije su yan ashabul hadith su ba wasu bane face ahlus sunna al mudiyya ahlus sunna masu haske yani al mudiyya bi ma'ana masu haske fa sunnatu mudiyatun wa hiya nur ita sunna haske take da shi tana da haske ita suna haske ce والسيرة المرضية كما تاريخ نيرتجي لأنهم يترسمون خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومن سوسنا زانا ainihin zambiya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna bin duk inda annabi ya taka nan suke takawa فترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأمر المرضي وتبن zambiya na manzo sallallahu alaihi wa sallam shine al'amari yardaje allazi yuridu Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke nufi ya zama manzon Allah shine ma'audi na rayuwar mu gabaki daya na aqidar mu na ibadar mu na mu'amalar mu wa yuhibbu kuma shi ashabul hadith yana son ainihin manzon Allah yana son bin zambiyansa wasubulu sawiya da kuma hanyoyi wanda suke madaidaita li'annahum fi lahil mustafi. domin lalle su suna cikin hanyar Allah wanda yake mikake fi aqaidihim wa manahijihim a cikin aqidunsu da manhajojinsu kama amarahum rabbuhum kamar yadda ubangiji ya umurce su wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u cewa lalle wannan hanya na ne mikake ku bi shi wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kada ku bi kananan hanyoyi sai wa wayannan ƙananan hanyoyi su raba ku daga bin hanya ta zalikum wasaqu bihi la'allakum tattako. wannan shi ne Allah ya muku wasiya da shi ko Allah ku ji tsoron Allah Kun ya sulukuna as-sirata mustaqim su suna shiga wannan hanya mai kake zuwa sabul hadis wa ya'muruna bil luzumi kuma suna umarni da alizirci wannan hanya kada a kauce ma wannan hanya mai kake wa yad'una ilayhi suna kiran mutane zuwa ga wannan hanya mai kake wa yunafiquna an kuma suna yin kariya gare shi suna tsayawa tsayuwan daka su yi kariya ga wannan hanya duk mutumin da ya taba hanyar to ya taba su ne an gane wannan ko in kana son zaman lafiya to kada ka taba wannan hanya in ka taba wannan hanya mai kake to ahlus sunna suna amfani da hujjojinsu a ah, wajen ganin sun kare wannan hanya din na'am wal hujjatul balighatul qawiyya da hujjoji masu kaiwa makura masu karfi falam yastati' husumuhum ay yuqabiluhum bimithliha ay eh, husumuhum abokin husuman su ba shi da iko ya fuskance su da misalinta kun gane su ashabul hadith za su kawo hujjoji hujjoji masu karfi abokin husuman su sai dai yayi ta surutu an gane ko yayi ta farfaganda yana kazafi amma baya iya ƙalubalantar su da misalin hujjojin da suka kawo wannan kuma a kowane lokaci a kowane zamani kuma kowane waje misali in ga duba tarihin ashabul hadis haka suke tun daga zamanin sahabban manzo sallallahu alaihi har zuwa yau zaka ga cewa ba a iya dumfarar ashabul hadis da hujjoji da dalilai sai dai ana iya fuskantar su da kazafi da farfaganda da batanci ina fatan gane wannan akwai wani mutum sunan shi Muhammad bin Abdul Wahab ku yi hankali da shi Yahudawa suka siye shi Yahudawa yake ba aiki kaza kaza kaza kaza kaza kika ce musu me dalili sai ka fasa ya kawo wani dalili kawai za su tabbatanci saboda sun san jahilai suna tasirantuwa da propaganda shi jahili ba sai ka kawo mai hujja propaganda kawai Muhammad bin Abdul Wahab kawai zagin mutane yake ku yi hankali da albani yanzu misali akwai wata tasha tasha na ƙungiyar izala na jos babu abin da suke yi sai zagin albani tasha ne suka bude sabuwa kawai ba abin suke yi sai zagin nasiru dinin albani da kuma zagin duk mutumin da yake bin hadisi baya ta kalilanci da mazhaba ga wayannan mutane masu kai tsaye masu fada da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam masu fada da ainihin masu bin sunna kai tsaye wayannan sun dumfari hanyar fadawa cikin bid'a ina fatan gane wannan to wayannan tashan ba za ka taba ganin suna karanta wani abu na aqida ba yana da wuya kawai daga littafan fiqhu sai littattafan fiqhu sai kuma soke-soke na suruddin soke-soke ga irin ibn taymiya soke-soke da irin su kaza kaza albani musamman nasiruddin albani ce wani mutum ya zo ya yi rubutu wai ba bi iya sallah ba wai duk sallar da muke nan duk sallar da yake cikin iziya da waye ba a iya ba wai yanzu ne aka iya sallah ya wallafa wasu littafi littafi akan sallah haka za ka suna fatan to haka suke yi su sanya wa mabiyansu kiyayya ga bin sunna to mutanen da suke da irin wannan tunani na sanya na propaganda da batanci ba su da wani dalili mai karfi akan abu sai da irin wannan to irin wayannan mutane za ka cewa idan gaba da gaba ne ba sa iya fuskantar mutane amma suna zama ka duba yadda sufaye suke idan su bata sunna eh? ka duba yadda shi'a suke idan su bata sunna ba sa iya yin gaba da gaba da ahlus sunna ka duba irin masu sukan shekara biyu ibn Hadi al-Madkhali wato sai kaga propaganda ne kawai mutumin nan ya cika zafi mutumin nan ya cika ya cika mubalaga yana da guluwi in ka ce ku kawo mana gulun mana ai ba sai an kawo ba abin a fili yake ai gulun a fili yake shi wannan mutumin kawai shi kawai babu wanda ya iya sai shi kadai ai kaza kaza ai mutanen su ne yan madakila su ne kaza kaza duk wannan sunan shi propaganda yau abin da zaka yi yanda ahli sunna suka yi wa sufaye ku duba jawahirul ma'ani shafi kaza babi kaza an ce an ce ainihin salatul fati ya fi kaza ya fi kaza ku duba littafi kaza ku duba littafin usulul kafi an ce imamai sun fi annabawa daraja duk wanda ya faɗi wannan ya ridda. ku duba littafi kaza shi a ce kaza to irin wannan shine abin da za ku yi wa ahlus sunna kowace matsala ku kawo dalilinta ina fatan gane ba wai farfaganda da zage-zage ba misali da kazafi akai to gaskiya su ahlus sunna wato Allah ta'ala ya ba su wani irin karfi da wani irin taimako ba a iya yaƙi da su da bakani sannan ko ba a iya yaƙi da su da hujja da dalilai duk wanda ya ce zai dufare su shirya ƙasa an gane wala qad sadaqat kalimatuna li ibadina al-mursalun li ibadina al-mursalin innahum al mansurun wa inna jundana al ghalibun kaga rundunan mu Allah ya ce rundunan mu sune masu nasara a koda yaushe inna lanansuru rusulana wallazina amanu bil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wa la yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz Allah yana taimako ko da yaushe Allah yana taimakon masu taimakon addinin shi Allah mai ƙarfi ne kuma mai izza ne shi a wata aya Allah ya ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya riga ya rubuta cewa zan yi rinjaye ni da na. na'am وإنما يقابلونهم بالأكاذيب والشبهات والترهات يوا سو ينبدئ suna fuskantar ashabul hadis suna kalubalantar su ne da karyace-karyace da shubha wa turahat da kuma ainihin wato manganin banza sai su kirkiro manganin banza su cingina muhammad bin abdul wahab ya hana salatin annabi kuma ga salatin annabi a cikin littafin shi muhammad bin abdul wahab ya hana zikiri Muhammad bin Abdul Wahab yana kin yana kin ainihin baya son manzon Allah da sahabbansa kuma gashi a cikin littafansa littafansa na cike da yaban Allah da manzansa Muhammad bin Abdul Wahab kaza Muhammad bin Abdul Wahab baya zikiri baya istighfari baya hailala yana kafirta mutane ba dalili to haka nan masu shukan sukan shekarbi masu sukan Nasiruddin Al-Albani zaka duka gaba ɗaya suna suka ne da farfaganda ba wai da dalili ba an gano ya kamata duk irin wannan ce da jama'a ai Muhammad bin Abdulwahab ya rubuta kitabul tauhid ku duba shafi kaza babu kaza ko ya rubuta kashfu shubhat fi tauhid ya rubuta fadlul islam ya rubuta kaza littattafan da ya wallafa ga hujjoji nan cewa yana kafirta mutane ga hujjoji nan cewa baya son salatin annabi ga hujjoji yana kin manzon Allah to ba sa iya kawo hujja da littattafan shi shekara bi gashi muna ta karanta littattafan shi ko mu sauke wannan mu sa wannan mu sauke wannan mu sa wannan har yanzu muna so mu ga inda yayi kuluwi muna so mu ga inda ya wuce gona da iri a to amma har yanzu mun kasa gani kaga da wannan kenan to a ina ne aka samu wannan guluwin da wuce gona da iri da sauransu a kaga propaganda ne misali na ba ya iya kawowa kaga ga ga littattafai nan a rubuce wannan bawan Allah ya rubuta littattafai da dama ashe kuna so ku yi maganin shi ku ɗauko littattafan shi babi kaza shafi kaza ku kawo hujja da shi ba shi kenan ba to ba sa iyawa sai dai propaganda sai dai ƙarya sai dai kaza haka shekul islam ibn taymiya akwai wani wani mutum wani wani sufi ana kai shi abin a indiya a ibn batuta wanda yake magana cewa yayi yawace yawace cikin duniya daga cikin yawace yawacen da ya je ya zo garin sham ya zo ya ga wani mutum ana kiran shi shekul islam ibn taymiya ya ce bai cancanci a kira shi shekul islam ba saboda mushabbihi ne mujassimi ne wai an tambaye shi ya zo wani masallaci a can kasar sham sai aka tambaye shi shekul islam aka ce wai yaya ubangiji ke saukowa ne kawai sai ya hau kan mumbari Ya ce ubangiji yana sakowa haka sai wani sai ibn tabiya sai ya hauka mubari sai ya sako yace yadda nake sakowa da kan mubari to malamai suka ce ibn bazuda wato duk da ainihin wato takaman da yake ya yawo a duniya to gaskiya a nan wajen yayi ƙarya gashi yana da awon shi malamin addini ya makarya yayi an ce lokacin ma da ya zo garin ya zo garin ibn tabiya ya rasu eh lokacin da ya zo dan an duba tarihin da ce ya zo garin to tari lokacin da ya zo garin ibn taymiya ma baya duniya to kenan mutumin da ya gani a sham kenan wani ya gani ba ibn taymiya ba <laughs> ku gane to haka suke yi yan bidiya a kowane lokaci an ce muhammad bin abdul wahab ya ga wani zai yi salati ga annabi ya kira sallah bayan ya gama kiran sallah zai yi salati ga annabi ya ce kada ka kira sunan annabin nan ya ce kada ka yi ya rika sanda da mutumin ya fara allahumma kawai sai ya baro shi <laughs> to irin wannan misali ga bai karamin ilimi yaya za a sa ma kin shi usulubi ne na yahudawa shi ba yahudan ya kasa faɗa da kai zai iya kashe ko nawa ne ya farfaganda irin yadda amerikawa ke yi amerikawa an sa so su yaƙe ka wani lokaci za su ajiye ba makami sai su sai filaye a tv gidajen yada labaru kala-kala kawai kullum sai sun maimaita maganarka suna ɓata ka suna ɓata ka ƙarya da gaskiya tun mutane ba sa yarda har sai an yarda an gane wannan muka duba sufaye sun kware akan wannan abun shi'a sun kware akan wannan abun kungiyar ikhwanul muslimin sun kware akan wannan abun in suna so su bata kan sun san hanyoyin da suke bi na propaganda saboda sun san mafi yawan mutane jahilai ne tun da mafi yawa jahilai ne ɗaliban ilimi kawai suke neman dalili to kawai sun suna ajiye dalili ne kawai ta surutu kai za ka ɗauka surutu bai da tasiri yana da tasiri amma wa yake da tasiri jahili an gano wannan yana majahilai tasiri sosai ta masu ahalu suna ko da shi, inda za ka dimfare su ne da hujja da dalili gaskiya baka iya yakan su eh na'am amma hum fa hujjatuhum min haythu muwafaqati al-aqli wal mantiq amma su hujjojin su me min haythu muwafaqati al-aql wal mantiq wato saboda dacewanta da hankali da kuma tunani hujjojin ahalu sunna ya dace da hankali ya dace da tunani masha Allah ma al'aqli sore wato abinda Allah ya so tare da ainihin hankali garau ah. wani hankali garau ahli sunna ya kawo zaka kawai ya kansu shi ta ga masu hankali garau suke yawan amsan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min haythu shar'i ma'ahum adillatul alkitabi wa sunnah to ta bangaren shari'a kuma ahli sunna tare da su akwai dalilai na kitabu wa sunnah fa in tanaza'atum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi wal rasul a gani ga dalilai suna da dalilai na kitabu sunna أما خصومهم ليس عندهم لا أدلة لا أدلة عقل ولا أدلة شر أما أبوك خصوما سبا بس ده وانا أبو كودا دليلي hankali كريني ba su da shi hankalin da suke takama da shi ma ba su da dalilin shi ballantana kuma dalili na shari'a ba su da shi qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama qad waffaqahumullahu jalla jalaluhu littiba'i kitabihi wa wahyi hakika Allah ta'ala ya datar da su ahlus sunna ashabul hadith salafiyun ya datar da su gabin littafinsa da kuma bin mai da bin wahayinsa wa khitabi eh da bin manganinsa wa tibai aqrabi awliya'i da bin mafi kusancin waliyansa wahayi Allah ya ce wata bi ma yuha ilayka min rabbik ko ka bi abin da aka yi maka wahayi daga ubangijinka ka bi shi Allah ya ce annabi ya gaya wa duk duniya gaba daya qul in dalaltu fa inna ma azillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi ka ce musu in na bace na bace ne akan san raina idan na samu shari'a na samu shari'a ne saboda abinda ubangiji na yi min wahayi ana samun shirya ne ta hanyar wahayi Su su ashabul hadis suna bin littafinsa suna bin wahayinsa suna bin manganinsa suna bin mafi kusancin waliyyai zuwa gare sa su wane ne su sahabbai an gane a cikin waliyan Allah su wane ne mafi kusancin waliyyai zuwa ga Allah sahabban manzo Allah to aqidan ahlus sunna ya dace da na sahabbai ya dace da na ɗaliban sahabbai su ne tabi'ai ya dace da na tabi'i tabi'in irin sai imamu na malik irin su imamu shafi irin su abu hanifa irin su imamu ahmad irin su lais bin sa'ad irin su abdullahi bin mubarak ta irin wayannan tabi'an zaga aqidan ahlus sunna suna ya dace da su su ba su da wani ra'ayi nasu na kansu sai abin da zo daga magabata an gane wannan kama su masu tagalidi ba masu so abu mazahaba guda ɗaya dole wanda wannan mazahaba din zamanin manzo Allah babu shi ba akwai zamanin sahabbai ko wannan mazhaban to sahabban da suke yin addini zamanin manzo Allah sun suka suka kibin wannan mazhaba suna kan hanya eh tabi'ai da suka kiyin wannan mazhaba din suka tsaya kan sunna suna kan hanya tabi tabi'in da basu yi wannan mazhaba suka rayu tare da Malik amma sun kibin wannan mazhaba yaya shin sharadi ne sai an bi mazhaba za a shiga aljanna mazhaba na daga cikin rukunin musulunci yana cikin sunnonin musulunci mazhabai to mi an matsayi nai eh makaranta ce ko to dole ne sai na bi makarantanka ga makarantu da yawa nace ba zan shiga ba sai makarantar wani kuma duk makarantun masha Allah kowanne daga cikin makarantun suna karantarwa daidai gudun ce ba dole bai shiga makarantanka akwai makarantu da yawa ina ba san gane wannan to sai wani ya ce duk wanda bai shiga makarantar maliku ba don wuta ne kaga wannan wani addini ne daban wani bid'a ne wanda aka shigo da shi cikin addini an gane babu inda manzo Allah ya ce dole sai an bi maliku babu babu inda ya ce dole sai an bi shafi'i babu in a ya ce ne a fi Allah abu manzansa a gani idan maganin malik maganin shafi ya saba maganin Allah da manzansa ba za abu ba amma yanzu kiran da ake yi tv musamman aka buɗe fagen tv kawai ba a kira zuwa ga wani aƙida sai kira zuwa ga mazhaba ba a raddi ga duk wannan bidiya sai albani ibn taymiya da dai duk wani mai kira zuwa ga sunna musamman nasiruddin albani wanda ya tona ma yan takalidi asiri shi ko bakin jinin da yayi wai saboda ya tona musu asiri ya nuna manzon Allah ya fi cancanta abu ba wani mutum ba misali sannan kuma hadisai da ifai da suke kafa hujja da shi duk ya warware shi to so haka babu wanda ya bakin jini a wajen ɗan takalidi su ɗan takalidi ba san kowa ba sai albani ba wanda suke zagi sai shi saboda shi ya tona musu asiri an gano wannan zaka duk karatun su komai albani albani albani in ma su fito baro-baro ko kuma su yi shagube a kai an nuna gaba ɗaya ba mu iya sallah ba sai da aka rubuta mana sibar da nabi wai duk sallar da muke nan ba biya ba an gane to irin wannan irin wannan masu addini wanda kawai sun dauki ainihin mazhaba kungiyanci suka mai da shi addini da sunan kuma yan sunna wai suna kira zuwa ga sunna ne wa'annan su ma ba wasu nau'i bane na sufanci wallahi wa'annan su ma ana yin sa su a kara yin sa musu suna su da su ma duk mutumin da yake kira zuwa ga mazhabanci ya ce a bar maganar Allah da manzansa kawai a ɗauki wata mazhaba guda ɗaya wannan yana shi ma yana da ɗariƙan da yake bi ba shi da iko kuma ya rinda sukan wasu ɗariƙu eh shi ma ɗan bidiya ne yadda su ma ɗan bidiya ne na? a ba a za shi shi na kawai Allah ya sawaki to kaga ko koda sun kira kansu da sunan sunna tunda sun gina kansu akan bangaranci suna ganin duk wanda bai bi su ba kaza kaza kaza sun gina kansu akan ta'assubanci ta'assubi ta'assubanci a'a ma misali to wayannan mutane wato suna kira zuwa ga ayi watsi da hadisin annabi a wayannan mutane ba a sa su daga cikin ahlus sunna ko da sun kira kansu da wannan sunan na'am wala shakka kai eh, to amma dai wani ke tagaribi da shi ina tagaribi da hadisi manzo Allah zan da shi je me bukalli di amma zuwa da hadisi eh shi na'am Wana shakka wa anna hadha wadhi'un zahirun fi ahli sunnati wal jamaa babu shakka cewa lalle wannan a bayyane yake a fili yake ga ahli sunna wal jamaa fa innahum muttabi'una li kitabillah lalle su masu biyayya ne ga littafin Allah ahlus sunna wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wani mutum ba ahlus sunna ba sa wani mutum ba sa bin Nasiruddin Albani ba sa Ibn Taymiyyah ba sa Ibn Baz ba sa bin ba sa bin sai dai suna mutunta su a matsayin malamai malamai ne na sunna wa'annan in suka faɗi magana muna auna wannan magana ne da hujja in suna kan hujja muna tare da su ba sa kan hujja za mu ajiye musu babu wani mutum wanda za mu ce kwani a wajenmu wanda za mu ce mi'a fil mi'a ba shi da kuskure babu shi sai wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza tasaffahat umuran nasi lam tulfi imra'an hadha al-kamala faktafa hasha rasulullahi sayyidul wara qad hadha wallahi al-kamala faktafa in ka bincike al'amarin mutane gaba daya ba za ka samu mutanen suka tattaro kamala suka cika ba kowai sai dai manzan Allah shugaban talakai ƙad haza wallahi kamala fastafa hakika wallahi ya tattaro kamala kuma ya isa an gane hasha rasulullahi sayyidul wara waqtamala akhlaquhu wa qarsafa sai dai manzan Allah shugaban talikai dabi'un shi sun cika kuma hakika ya zama to tsarkakacce sallallahu alaihi wasallam eh na'am فإنهم متبعون لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دومن lalle su masu biyayya ne ga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi aqaidihim a wajen aqidun su wa amali da ayyukan su ridwanullah Allah ya kara musu yadda ga baki dai su ahlus sunna ashabul hadith al-firqatu najiya wa ta'ifatul mansura wa tibawa rabbi awliya'i da kuma bin mafi kusancin waliyansa as-sahaba wa man salaka maslakahu su wane ne mafi kusancin waliyansa su ne sahabbai da wanda ya shiga mashigan su wanda ya shiga hanyar sahabbai din yattabi'unahum fil i'tiqadi sahih eh, wa ahli sunna suna bin sahabi guda ɗaya ne a ce ga wani sahabi shine gwani ayi watsi da shi mazhaban shi kamar ce mazhaban Abubakar ko mazhaban Umar ne ce mazhaban Abubakar zan bi kawai wannan ce mazhaban Umar idan mutum yayi haka yaya matsayin shi ya zama dan bid'a kace zaka rike sahabi daya sauran sahabban ba ruwanka da maganar su ko kace zaka rike tabi'i guda daya sauran tabi'an ba ruwanka da su ko kace zaka rike tabi'i tabi'i kace malam wani shi na rike kawai sauran tabi'an ba ruwana da su a su in an ce sahabbai kana bin hanyar sahabi sahabai ba wai hanyar sahabi guda ɗaya ba wato ijma'i na sahabbai ko kuma sahabin da ya fi ƙarfin hujja yi riko da maganar shi ba ka da wani gwani a cikin su dukkan su gaba ɗaya kana bin su gwargwadon hujjojin su haka nan tabi'ai ba ka da wani gwani a cikin su duk kana bin su gwargwadon hujjojin su haka nan tabi'i tabi'in irin su Abu Hanifa irin su Malik da su Shafi da su Ahmad kowanne kana bin shi ne gwargwadon hujjojinsa ba wai ka rike wani mutum ɗaya bane shi kenan kwallon kwal misali ka ce shi ne addinin kamar wayannan suna cewa malik shi ne addinin kawai shi kenan wanda wannan kuskure ne malik yana daga cikin malamai masu karantar da addini za mu fa'idantu da shi kamar yadda za mu fa'idantu da bi sauran malaman sunna a gane kai tsaye yan salafiya suna bin ayan qur'ani ne da Allah ke cewa allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ula'ika allazina hadahumullah sune ne suke sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau ba wai suna sauraron magana su bi Abu Hanifa ba suna sauraron magana su bi Malik suna sauraron magana su bi Shafi ko a duk wanda yafi kyawun magana a cikin su in Abu Hanifa yafi kyawun magana muna tare da shi in Malik yafi kyawun magana muna tare da shi in Imam Shafi ne in Imam Ahmad ne a gane a cikin sahabbai in abubakar ne ya fi kyawun magana muna tare da shi in usman ne ya fi kyawun in talha ne in ibn abbas ne muna tare da shi amma babu wani sahabi guda ɗaya wanda za mu ce shi kaɗai muka riƙe kamar yadda muka riƙe manzan Allah shi kaɗai ko Allah shi kaɗai muke bautawa sannan manzan Allah shi kaɗai muka riƙe a matsayin fitilan mu sannan sauran mutane muna bin su ne dangane da irin yadda suka bi manzan Allah irin yadda suka bi manzo Allah haka muke bin su ba wai muna bin su bane mu rufe ido mu ce wani muke so yin hakan wani addini ne sabo ba addinin musulunci bane an gane na'am yattabi'unahum fil i'tiqad sahih suna bin su a wajen aqida sahihi wal manhaj sahih suna bin su a wajen manhaji sahihi والاقتداء برسوله برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره da kuma koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen labaransa hadisansa khabran mahda wato hadisi tsantsa au amuran amran wa ko kuma umarni da hani fa idza kana khabran aminu bi amun fa idza kana khabran amanu bi idan ya kasance hadisi ko labarin su ahlus sunna suna imani da shi manzo Allah ya faɗa sawa'un anil jannati aw anin nar shin daidai ne manzo Allah ya ba labarin aljanna ko ya bamu labarin wuta kai tsaye a matsayin mun ahlus sunna mun miƙa wuya ba ma ja da manzon Allah wa azabil qabri aw an azabil ashqiya fi nar ko dangane da azaban kabari wato kai tsaye haka ce manzon Allah ya gaya mana azaban kabari muna miƙa wuya ba ma ja da shi ko kuma azaba na tababu a cikin wuta وكذا إذا كان أمرا أو نهيا Haka الحلال in ya kasance إن ko ya kasance hani a cikin halal da kuma haram. umarni ko hani a cikin halal da kuma haram yuhilluna ma ahallahu Allah su suna halatta abinda Allah ya halatta ne ba sa kawo san ransu wa yuharrimuna ma harramahu Allah kuma suna haramta abinda Allah ya haramta yu'minuna bi wa'idillah suna imani da kacewa duk abinda Allah ya kace akan shi duk wanda yake kaza zai shiga wuta wanda yake kaza za a yi mishi azaba sun yi imani da shi wa yu'minuna bi wa'di kuma suna imani da alƙawarin sa duk wanda yake aiki kaza zai shiga aljanna wanda ya aiki kaza zai samu lada wanda ya aiki kaza zai samu falala kaza irin wayannan hadisan da wayannan ayoyin ahlu sunna sun yarda da su lakin ahlul bidai indahum tasarrufatun wa masalik sai dai su yan bidiyoyi a wajen su akwai tasarrufat suna sarrafa nassi yanda suke so suna so nassi yayi musu biyayya ba su su yi biyayya ga nassi ba wanda kai ya kamata ka zama kana biyayya ga me nassi to su suna so nassin ne zai musu biyayya ba wai su su biyayya ga nasi ba suna da hanyoyi da suke bi cikin wayannan abubuwa wa misali in eh, su ne hanyoyi fi hadhihi al-ashya a cikin wayannan abubuwa wa indahum mukhalafat a wajen su akwai sabawa suna sun saba ma abubuwa tajiduha inda al-mu'tazila zaka samu irin wannan san rai da irin wannan tasarrufi a wajen mutazilawa ba sa daukan nasi da daraja a gari su ne mutanen da suke wulakanta nassi na qur'ani da hadisi sai ga mutum ya karyata sahih bukhari ya karyata muslim ya karyata kaza ya karyata kaza su sun saba da ma zilawa an gane za ga wani lokaci sun karanta hadisi su kwashe da dariya sun ce wannan hadisi ya saba ma hankali ba za mu yi aiki da shi ba an gane kamar hadisin nan na kuda za ka ce idan kuda ya fada cikin abin shan ɗayan ku ya nutsar da shi sai su kwashe da dariya ki kaji an ce kuda wai ya fada cikin abin sha sai ka ce mai kwaɗayi sai ta dariya to haka za ka suna yi mai nafsi izgili su kama nafsi su yi dariya misali kamar yadda aka tambayi Hassan Turabi daga cikin malamai ikhwanul muslimin dangane da hadisin kuda aka tambaye shi me zai ce kan hadisin kuda yace dangane da hadisin kuda shi ainihin cewa idan idan idan kuda ya fada cikin abin shan dayan ku ya nutsar da shi shi ba zai yi riko da magana magana annabi ba shi zai riko da maganar likita ne don likita ya fi annabi kwarewa kan wannan fannin wala abin da yake kenan shi a wajen ba zai riko da maganar annabi ba zai riko da maganar likita ne saboda ya fi annabi kwarewa akan wannan fannin haka ya faɗa kan kan hadisin to haka suke wa hadisin manzo Allah karan tsaye ina kwarai da gaske akwai sanda aka tambaye shi dangane da a wannan zamanin maganar hukuncin hukuncin ainihin rida ya ce hukuncin rida ya kamata a cire shi a wannan zamanin a cire shi misali ko maganar mace maganar mace ta auri maganar mace ta auri kafiri ce a wannan zamanin ya kamata a bar mata su auri duk wanda suke so ko su auri musulmi ko su auri kafiri duk irin wannan kawai kai tsaye ga nasoshi da suka yi magana sai su nuna kawai babu nasi su ta aiki da ka su ta aiki da ka akan abubuwa to ire irin wannan sai shi ne abin da ake magana kan ɗabi'an mutazilawa ah, wata jiduwa inda alkhawariji wa rawafi za ka samu irin wannan a wajen khawarij da wajen rawafi su ma suna wasa da nasi yadda suka gada masu yan shi'a haka na yan khawarij ba sa mutunta nasi su kwata alkhawarij la yu'minuna bis sunna su yan khawarij ba su yi imani da sunna ba kawai hadisin annabi ta kashi muke yadda suka gada ma والروافد كذلك su ma fa yan shiya haka suke a inna ma na bi na sunnaci shay'an da'ila kawai suna ɗiba daga cikin sunna ne wasu abubuwa yan kaɗan daga sun yi aiki da hadisi hadisi ne kaɗan. shi ma hadisin ya dace da ra'ayinsu ne a hun fagab eh hadisin da ya dace da son ransu ne kawai waman a Domin turki gairu turki sahaba eh su kaman su shi'a saboda tambadewan ba sa karɓar hadisi wajen sahabbai duk hadisin da ya zo wajen abubakar ba ruwansu da shi wajen umar ba ruwansu da shi wajen usman ba ruwansu da shi wajen dal'a wajen aisha wajen abu huraira ba ruwansu da shi tu wani hadisin da ya zo wajen wayannan sahabbai wato suna yin watsi da shi su shi'a sai su dauki wasu hadisai yan kaɗan an gane wannan ko inna ma ya aku zuna minin sunna shi'an da ila yuwafiqu awa faqat wa min turkin ghayr turkin sahaba suna karban hadisi ta hanyoyi wanda ba hanyoyin sahabbai ba tunda a tunanin shi a sahabbai sun yi ridda sahabban manzo Allah sun yi ridda to tunda ko sun yi ridda yaya za a ya karba hadisi daga wajen su sannan kuma lazimul qaul yaya za a yi a karbi qur'ani da sa rubuta ko da bai gaya maka ba ka san akwai tambaya kan wannan sahabbai su sa rubuta qur'ani wayannan din sahabban da ake kafirtawa su suka rubuta to yaya matsayin ƙur'anin da suka rubuta to kuma shi dan shi ya san abin da ya rage mai a kira shi musulmi shi ne ƙur'ani idan ya fito ƙirƙiri babu ta ƙiya ya ce wannan ƙur'anin bai cika ba ya san kawai shi ke nan dama an yi ban kwana da shi to abin da yake iyawa sai ce to mu sai a ringa mana sharri a ce ba mu yadda da ƙur'ani ba ya za a ce ba mu yadda da ƙur'ani ba bayan kaza kaza kaza amma an ta duba manya-manyan littattafansu zaka suna nuna ma kirkiri wannan Qur'an da ake karantawa ana karanta shi ne ta halin lalura yawa sai idan Imamul Mahdi ya zo idan Imamul Mahdi ya zo zai zo da Qur'ani na gaskiya to yanzu da yanzu da Qur'ani na ƙarya ne wani irin addini kuke yi kenan tunda addinin ku ba na Qur'ani mai kyau bane duk wanda suka mutu kafin zuwan mahadin wani addinin su an gane to haka shi a suke gudanar da addinansu misali su so da kaga irin wayannan mutane yaya za a yi wato su samu shari'a Allah shi kiyaye لأنهم fi في تكفير أكثر الصحابة domin su sun yi tarayya wajen kafirta mafi yawan sahabbai su yin shi'a bala sahabbai kafirai ne sai a cikin sahabban manzo Allah wajen wajen tara su tara ko goma sha ɗaya su ne kaɗai musulmi duk sauran sun yi ridda to yaya hadisan da aka karɓo wajen wajen dubban sahabbai kaga ba za a yi aiki da su ba na'am fala yaqbiluna marwiyatihim ba sa karɓar ruwayoyin sahabbai kullu wahidun lahu jihatun ya'khudhu minha kowanne ɗaya daga cikin yana da bangaren da yake karban hadisi daga gare shi ar-rawafidu la ya'khuduna illa min ahli al-bayt faqat su ɗan rawafid shi'a ba sa karban hadisi sai daga ahalul baiti kawai kama ya tsomun haka suke rayawa dan rayawa ne ƙarya suke yi ba sa karban hadisi daga ahalul baiti kawai sun rabe da ahalul baiti ne suka ce suna karban hadisi dan za a tambaye sa ce to tunda kuke sahabbai sun yi ridda ina kuke samu addini to gaskiya ga dole sai mun samu wani waje inda za mu rabe ce to ko muna samu hadisi daga ahalul baiti kaga an gane kamar yadda kiristoci za su ce maka su addinansu gaba ɗaya daga annabi isa suke samu kuma ƙarya ne annabi isa bai da alaƙa da addininsa na kiristanci to shi ma wato aliyu bin abi talib da sauran ahlul bait ba su da alaƙa da shi an ci. yan shi'a sun rabe da su ne don su cimma burinsu an gane ta ce ma ai suna bin mazhaba ne na ahlul bait gidan annabi ne mu hadisanmu mu muna shawo su daga gidan annabi mu ƙarya ne kai kana shawarwa daga wasu mutane wanda ba a gidan mu namu daga gidan daga gidan asalin gidan da ake karɓo wahayi a zan muke karɓo shi an gane kuma babu ba su da alaƙa da wannan yanzu za ka gane addinin ba za ka addinin suna cike da datti da al'adu miyagu da shirka babu yadda za a yi manzan Allah ya karantar da shirka ya karantar da irin wayannan miyagun bidiyoyi da yan shi ake kai shi da ganin addinin shi a kwata-kwata bai dace da hankali yau balle da addini ba addinin yana da datti da yawa an gane babu wani alama cewa wani addinin da shi ne addinin musulunci ba ma wanda zai sha'awa musulunci a kuma yulafikuna la kadhib ismi ahli albayt sa'annan kuma suna shishirya ƙarya an gane su shirya ƙarya da sunan iya ahalul bait wa yaquluna hadhihi sunnatu rasulillah alayhi salatu wassalam sai su ce wannan shine sunnan manzon Allah alayhi salatu wassalam wal khawarij kadhalik su ma fa ɗan khawarij haka ne ba su imani da sunna ba ahlu sifin wal jamal indahum fusaqun wa kuffar eh a wajen su ahlu sifin mutanen sifin da mutanen jamal su ma a wajen ɗan khawarij kafirai ne fasikai ne su su ai mutanen jamal Aisha da Talha da Zubair tare da aliyu bin abi talib aisha talha zubair da aliyu fasikai ne kafirai ne a wajen kawari an gane sannan kuma ahlus sifir zuwa ne ne su mutanen mu'awiya radiyallahu an to su ma mutanen mu'awiya ga baki ɗayan su fasikai ne kafirai ne na'am la yaqbiluna riwayati la yaqbaluna riwayatihim ba sa karɓar wayoyinsu wala shahadati ba sa karɓar shaidunsu fama za ya kunu bi aidihim min sunan to tunda ba sa karɓar wayoyin sahabbai ba sa karɓar shaidunsu me zai kasance a hannunsu na sunna ya za ya samu tunda wayannan mutane su ne ɗaliban manzo Allah sun yi karatu a wajensa ka ce ba ruwanka da karatu a wajensu idan aka samu kuma addinin ha kaga kenan addinin dai ba na manzan Allah bane tunda dai ɗaliban shi kace ba ba ka karatu yanzu ba saboda haka wani addini ne daban ma yakunu indahum illa akazib babu wani abu wajen khawarij sai ƙaryace ƙaryace aw ahadithu nasira mahduda ko kuma wasu hadisai yan kaɗan masu iyaka wani takunu ja'atun min tariqi abi bakr wa umar zai iya wa ya zo musu ta hanyar abubakar da umar ne kawai wahum yatlunahuma yatawallawnahuma wa yaqbalunahuma su suna jibintan Abubakar da Umar suna kuma karban maganar su amma tun daga Abubakar da Umar kuma shikenan ko sun gama. ba ruwansu da Usman ba ruwansu da Aliyu da Usman da Aliyu a wajen Khawarij kafirai ne hakanan duk mutanen da suka rayu bayan Usman da Aliyu su ma duk kafirai ne gaba daya an gane wannan aiki ba sa karban hadisi wajen Usman da kuma wanda yake tare da Usman ba sa karban hadisi wajen Aliyu da bangaren Muawiya duk wanda suka yi wannan yakokin da nasu Aisha duk ba ruwan su da su kafare ne kun gane ai na'am qala fi akhbarihi allati amara fiha ummatahu bil ma'ruf wato ya faɗa cikin hadisansa wanda ya umurci al'ummansa a cikin bil ma'ruf min al qawli wal amal na magana da aiki wa zajjarahum fiha anil munkari anil kuma ya tsawatar da su a ciki daga abin kyama a cikin daga gare su wa anahum ala mutamassuki bi siratihi wal ihtida bil mulazamati sunnati kuma ya taimake su akan riko da ainihin sirati tarihinsa da kuma neman shari'a da lazimtan sunnansa ni Allahu a'anahu bi Allah ya taimake su فالضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى إيه ضمير yana komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah waffaqahum li hadhihi al-ashya Allah shi ya datar da ashabul hadith ga wayannan abubuwa waffaqahum li qabuli akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi ya musu muwafaqa ga karban hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin daidai ne wato hadisai ne wanda suke da alaƙa da wa'ad alƙawari da kuma kacewa aw ta'allaqat bil halal wal haram ko kuma wanda yake da alaka da halal da haram wa adat damir ala Allah fi qawli wato ya dawo da damiri zuwa ga Allah inda yake cewa wa anahum ala tamassuki bi sirati Allah shi ya taimake su wajen riko da tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam wal ihtida bi mulazamati sunnati da kuma neman shari'a da lazimtar sunnansa lian al abda la hawla lahu wa la quwwata illa billah domin shi bawa ba shi da wani dabara ba shi da wani ƙarfi sai zuwa ga Allah illa bi mashi'atillah wa iradati wa tawfiqihi subhanahu wa ta'ala ba shi da wani ƙarfi sai da mashi'a ta Allah da iradansa da kuma tawfiqinsa gamdakatar nashi fal khairu min alkhairi da gare shi yake idza waffaqaka lil khairi fa hadha min fadli idan ya ya datar da kai zuwa ga alkhairi to wannan yana daga cikin falalansa wa jawde yana daga cikin judi kyautansa an waffaqaka lil khairi wato yana cikin kyautansa ya datar da kai zuwa ga alkhairi waffaqaka lil imani salih Allah ya maka muwafaka zuwa ga imani na gaskiya. Waffaqaka littibayin Rasulil Karim alaihi salatu wassalam. Ya maka muwafaka ga bin manzo mai karamci tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi. Wali hada nahnu nahtaju ila du'a'i. Saboda haka mu muna buƙatar addu'ansa, kullum muna buƙatar roƙon Allah subhanahu wata'ala ay waffiqna fil yawmi asharatil marrat muna neman Allah ya datar da mu akan bin sunna akan bin aqida ingantacce wato a cikin yini wato so gomomi wato da yawa fi salawat a cikin sallolin muna cewa ihdina siratal mustaqim eh a cikin sallolin muna cewa ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya miƙaƙe li'annaka la tamliku alhidayata li nafsik domin kai baka mallakan shiriya ga kanka khilafa lil mutazila masu dan adam shine yake mallakan shiriya da kansa Allah ba shi da iko ya batar da kai فإن لم يهدك الله ويوفقك فلن تهتدي أبدا idan Allah bai shiryar da kai ba kuma Allah bai datar da kai ba ba za ka taɓa samun shiriya ba har abada. Wala ta'ala. Allah ta'ala ya ce, Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abada. Da don falalan Allah a gare ku ya mutane da rahamansa ma zaka min ahadin abadan. da babu wani daga cikin wanda zai samu tsarki har abada walakin Allah yuzakki mai yasha sai dai Allah ta'ala shi ke tsarkake wanda ya so ya shirya da shi zuwa ga hanya madaidaici wallahu sami'un alim Allah bai ji ne ko masani wazzakawu wattaqwa wattamassuku bid-din wato kaga tsarkacewa da kuma kiyaye dokokin Allah da riko da addini kullu hadha min fadlillahi wa tawfiqihi subhanahu wa ta'ala dukan wannan daga cikin falalan Allah ne da kuma gamdakatar din shi subhanahu wata'ala an gane ba wai da dabara mu ko da karfin mu bane akwai mutane sun fi mu dabara sun fi mu karfi sun fi mu kwakwalwa amma sun bace suna nan da yawa فإذا وفقك فإذا وفق الله العبد لهذا المنهج الصحيح إذا الله يدات دباوة zuwa ga wannan manhajin ingantacce wala amali salihah da wayannan ayyuka na kwarai fal yashkurillah to ya gode ma Allah wanda ya datar da shi din eh masha Allah suna mai ba taɓa kuma amma bai ɗauka ya kuke ya ba san shi ba yan kaɗan daga cikin za su karanta shi da gani a gani kuma a cikin littafin mai sanya hadisai zai kawo in ka kace kana faɗa da hadisan ka ka ba kenan shi ya karantar da sallah dama ya ce wannan wannan littafi nawa na san mutane da yawa ba za su yi farin ciki da shi ba saboda mutanen da saboda yadda mutane suka yi zurfi suka yi nutso a cikin mazhabanci to na san littafin na dama tun da zai littafin na san zan yi bakin jini akai amma ni na yi ne saboda neman yardan Allah sai kuma gashi littafi ya samu amsuwa masha Allah mutane suna ta koyi da shi wannan mazhabanci ya fara zamantowa tsohon yayi to yanzu tashi tsaye ne suna so su rayar da mazhabanci wanda ba zai yiwu ya rayu ba duk wani kokarin su na rayar da shi ba zai rayu ba saboda abu ne wanda bai tsayo akan dalili ba duk wanda ka takura shi akan wannan za ga ba abin da zai iya gaya maka sai dai ku yi fada da shi kawai da zage-zage na'am hukunci me wanda ke gudun su da shi a wai wai wai a yi rida musulmi ya yi rida kada a mai hukunci shi abin da ke ke nan ko mace a mace ta auron da take so ko kafiri ne eh zaga irin nan? in sun kafa daular musulunci ya za a yi kenan in sun kafa daular za ka zo ka ba su ranka ka ba su komai naka da sun kafa sai su zo da wasu duniya ku. wanda baka ma san da su wannan sun ma iya bayyana da wannan to abin da suka ɓoye shi ya fi yawa to duk mutumin da yake mufakir aka ce wannan mufakir ne islami ka yi hankali da shi wanda ba sa gina addini akan dalili kawai sai dai kwakwalwansu da tunaninsu irin wayannan kawai wato in sun kafa daula islamiyya to daular za su fito ne kaga suna inkarin wasu abubuwa da yawa a cikin addini an gane saboda haka irin wayannan kada ka ba su goyon baya a wajen da'awansu idan ka ba su goyon baya to ka ba da goyon baya ne a rusa addini Allahu a'lam na'am mun bi eh, wani da gaske sai da ma nan shi a da ya gaya ba kai musulmi ne kare aiki tunda ya kama da sabai kan muka yadda da sabon ya hukunta wanda ya yadda da kamiri shi ma ya rida to sahabbai kafirai ne su kai kuma kana bin sahabbai ai ko bai faɗa ba yana ganin ka zama zayinka ba ka buƙatar wani wani mai tambaya ka san kawai kai a wajen shi gari ne in kaga ya zo ya ce wai wahabiyawa suna kafirka mutane ya rena ma hankali ne shi ne farkon tafiri ɗan shi a kowa kafirta mutane tunda mutumin da ya kafirta matar manzan Allah ta kuma kuma ya rage ba wanda ya rage ya ce matar annabi ta yi rinda ba sannan abokin annabi na ƙud da ƙud ya yarda wanda annabi ya ce almar'u ma aman yau mai qiyama to annabi yana sa abubakar gashi kuma ya yarda gobe kiyama za a tashe su tare ko iya billah to da ka al'amarin akwai muni kwarai da gaske eh na'am eh a kwarai da gaske sun ci mutuncin annabi ne tun da kaga matan shi sun gama da matan shi sun zo kuma abokan shi na da kud sun gama da shi kaga a fili kawai manzo Allah ta ci mutunci manzo Allah ya zaba abokai ba na kirki ba sannan mata yadda ya aura duka na kirki ba kaga ai wannan al'amari sai ya ce Allah zai sauki sun bu sun sassaki manzo Allah sun sassaki sahabbansa sun sassaki abokan shi a hankali a hankali wanda da sun fito sun ce ba ruwansu da manzo Allah kowa zai ce kafirai suka ce su rike Allah su mutanen gidan amma ba sa son matan ba sa son sahabban daga wannan abu ya yi muni salamu salam eh eh, eh. to ai ina ganin daga masalata alu sunna me zaka yi da sufiya kuma masalata alu sunna ga sanan da yawa sun baya bukatar masallacin sufiya yau inda a ce gaba ɗaya ba masallatai kwata-kwata sai na ahalu sunna ta mutum ya ne a sai na sufayi bai zama ga sallar juma'a zai wuce shine malamai suka yi magana kan wannan kwata-kwata garin masallatan kawai yan bidiya ne sunan wajen baya halatta mutum ya yi wasa da sallar juma'a ya ce shi ba zai sallar juma'a ba kwata-kwata zai sallar shi kadai amma tun daga nahalu suna baka bukatan na muftari a kuma an gani? yawwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk